Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Abubakar Ali wani ɗalibi da ke karantar fannin akaunta ko kuma contabilite a wata makarantar biya da ke da magaram a jamhuriyar Nijar yayin da a ɗaya ɓangare yake ci gaba da tallar kayan miya don samun abin biyan bukatun yau da kullum. Matashin wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa ya fara karatunsa ne a wata makarantar nakasassu a matakin firamare. Sanin mahimmancin ilimi ya sa Abubakar dagewa da neman hanyoyin ci gaba da karatu ta yadda wata rana zai huce wa kansa takaici. Ga dai karshen hirarsu da wakilar sashen Hausa Tamar a Eh ina sai da citta da tafarnuwa su karamfani su gujiyar miya duka dai da wani kayan dakan kuɗi da na mata duka eh, su ne nake sai da a tire nake ɗauka in bi gida gida haka. Mm. Kamar da da cewar haka mun sauko karfe biyar a shine zan bi gida gida dai haka in sallama wanda za su yi saye sati su saya wanda za su saya na bukatunsu na yau haka mm. su ne suke sai saya ba. Hmm. To kuma shi wannan kuɗin me kake da kuɗin? Eh, to da shi ne dai tun da makarantar tamu dama ga ta da nisa kuma ga shi in ka je dai harka ta karatu yau za ka je da kuɗin karin ga kaɗai ga wani abu ya karu ko wani harkar photocopy ko wani abu dai makamancin haka yauwa ko gyaran takarda za ka ga dole kana buƙatar kuɗi ba mm. to da shine je ake yin buƙatun yau da gobe da wani yan suturu da za ka saya da wani buƙatun ka ne wannan bayya taɓa karatunka baka samun wata matsala a lokacin game da karatunka eh to ya zaka yi kai da dama abun an an saba tun a yarinta mm. haka nan da ya ka san da zaka yi ka tsara da ka ko ka san me zaka yi tunda komai lokacin ne kana iya raba lokacin da naka an da kake so wannan lokacin da zaka yi karatu wannan lokacin da zaka yi kasuwanci wannan bai taɓa mutun da na yi shi ne tun ina yaro kuma har yanzu ko ina gani ni bai shafar karatu na wannan abu mm. Mm. to game da wannan ya hulɗa ka take da abokanka wallahi suna alfahari da ni sosai tun tunda akwai wanda sai ya sama bisa yi mahai jira na zo koda babu abu kaza mm. sosai suna kara mun karfin guya ba koda na fasa ma banno jari haka abin da bai kai ka ba za ka cikin abokai wani ya ara mun wani ma bai san lokacin da za a ara ma kai sha'anin ka halloka ka mai da mutum ba wallahi suna taimaka mana sosai ba to yanzu kamar wannan a ciki kana taimaka ma tsohuwa da kannanka da sauransu ko koya ne eh sosai ma tunda dama abin duka na gida ne tunda ni na huta abin da na taro shine za a bani ba tunda ina da kanu da tsohuwar ita ma duk abin da suka sai da an ce musu to su yi bukatun su ma na zo abin da na tsaro suka shine zan yi sha'ani da shi ba ya za ka ce ma wasu wanda kamar masu nakasa irin wannan taka da suke ganin kawai kamar karshe ne karshen duniya ne ko kuma ba wani abu da za su yi ko sai barace barace da sauransu kamar gani suke bisa iya yin wani abubuwan da kawai mutum haka cikakke mai kawaras haka zai iya yi eh to gaskiya dai da gani suke kana da wata na kasa kamar Allah ya bangare cire ma wani bangare ne na rayuwa a'a ba haka nan bane a cikin Qur'ani ma Allah ya faɗa annabi ma kuma sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita bara in ba ta kama bane wanda ta tas ne za ka kama ta kwana shine za ka yi ta amma da ka samu iya abin da kake so wannan babu kyau ma ka ci gaba da yin ta da sauransu hmm. eh, kuma wannan muna kasa da wani waye duka ba wani abu ne Allah dai bai kashe ma ba zuciyarka komai kana iya yi ita na kasa zuciya ita ce babbar abu hmm. za ga wanda gashi nan da lafiya ce da komai ma amma kawai iya bi iya barace barace amma ga kuma wanda gashi nan da na kasa tashi da komai wani tafiya ma rarrahe ma ne yake yi amma kuma iya dan yin sha'anin shi tunda eh, yana sana'a shi sosai ba hmm. to wannan gaskiya bara ba abu ce mai kyau wanda halin mutum zai dogara da ita baka da wata hulɗa da wasu kungiyoyi haka na su ko na guragu da yake akwai kungiyoyi daban-daban da ake shiga baka shiga wata kungiya ba eh to gaskiya dai sai jiya ne ma na samu labarin wata kungiya ta mu tana kasa su ba tunanin nan ta so gaskiya ban na shiga wannan kungiyace ce ba tunda lamarka na nake yi gani nake kawai Allah da wannan ma'aikata ne amma ban samu ba hejiya dai aka ce mun za a yi wani taro na kasasu a Niamey ba aka amshi nan ba ta da komai aka tura to muna jira nan kire ne dai ko har yanzu wannan makaranta da kake kana karantar lissafi da kasuwanci kamar kana da wani buri ne a nan gaba na buɗe kamar ko wani kamfani ko kuma wani wata babbar kasuwa eh to da ke harkar tamu dama ta lissafin duka ko da kasuwancin zaka fara yi iya taimaka ma sosai a bisa kan harkar kasuwancin tunda harka ce ta kirkirar lissafi da komai wani abu da zai shigo da zai fita inda ilimin ka ko da wani irin abin zaka yi zai yi tahiya ba kama wanda ba shi ilimi ba za ka gani mutum gashi nan da eh, kuɗin da komi amma an babu ilimin tahiyar da abubuwan za a sha wuya za a samu targan ɗatiya amma in dai ka karanta abin ko da ma baka samu aikin gwamnati ba to ya ishe ka kai dan san yadda za ka yi kai jaren rayuwarka da wannan karatun da ka karanta ba kuma guri a akwai shi kwajiya tunda ko da ma ka samu kana lissafin hallawu ni dai wannan kasuwancin dai ba zan bar shi ba Allah da tunda ni da shi ne dai na rika gaskiya ya taimaka min sosai ba haka da ni za a ci gaba insha Allah ba to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin Abubakar Ali mai kayan miya kuma ɗalibi a fannin akanta da wakiliyar muryar Amurka a Garam Tamar Abari, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Ya Allah mataimakin dukkan daga ya halitta